alaikum mai tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullah Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki daya yace malam tambaya ta dukiyar da za a fitar mata da zakka a bana tana farawa daga nawa kalandar musulunci zaka nema ta Kano state in ta fito zaka ga yadda lissafin yake kamawa magana ce ta canji ni kuma ba dan canji bane ba inda tambaya kai game da nau'ukan dukiyar da ake wa zakatu wannan sananne ne rubutacce a cikin littattafai da hadisai da ayoyin alkur'ani da sun magana akan haka amma kimar kuɗin a duk shekara wannan yana hawa yana sauka yana da alaka ne da canji tashin dala ko saukarta ko tashin zinare ko saukarsa amma dai na san kalanda ta shari'ar musulunci ko ta shari'ar kwamishin ta kano state duk shekara suna fitar da nisabin zaka da sauransu da sauransu takarda ta ƙarshe wani ɗan uwa yana neman addu'a ya ce malam Allah ya ƙara malam lafiya amin malam ina neman addu'ar ku akan wani abin alkhairi da ya same ni yau na san ji abin hawa babur sabo Allah ya kai malam gida lafiya wa Allah maɗaukin sarki ya tsare Allah maɗaukin sarki ya sa daga nan kuma a ƙara gaba Allah maɗaukakin sarki ya sa daga babur ka hau mota har jirgin sama mune maka fatan alkhairi kwarai da gaske kuma muna tunatar da kai addu'a da annabi yake in yayi sabon abun hawa kai ma ka daure ka yi in ma baka yi ba a da ka yi ko yanzu ba ta tsufa shine ka ɗora hannunka a daidai kan siddin sai ka ce Allahumma jannibni Allahumma Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu ma jabaltahu alayhi وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته ta ce أم lokacin da annabi ya yi sabon aure ko ya yi sabon abin hawa in aure ne to sai ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗora a goshin matar sai ya karanta mata wannan addu'a sawa'an budurwa ce ko zawara ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi Allah ina roƙonka alherin ta da alherin da ka halicce ta da shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi kuma ina neman tsarin ka daga sharrin ta da sharrin da ka halicce ta da shi in abin hawa ne sai ya zo daidai kan tozan in dabbobi ne tunda su ne abin hawa a wancan lokacin doki ko jaki ko raƙumi ko alfadari to sai karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alayhi kai ma in mota ce ko keke ko mashin sai kai haka sai Allah ya tsare ka daga tsinkewar birki ko kuma ya tsare ka daga barayin abin hawa Allah ya tsare mu baki da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka